Assalamu alaikum sunana Azima Bashir Aminu ke muku barka da wannan lokaci sannan mu kuma da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce a kowane lokaci kan taɓo batutuwa ne da suka shafi kiwon lafiya ko kuma kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta. Shirin a wannan lokaci ya yi duba ne kan cutar amosanin jini da aka fi sani da sikila ko emasi cutar da ke matsayin jagaba a duniya baki ɗaya ta fannin cutukan da ake gadon su daga iyaye zuwa 'ya'ya. alkalama daga hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who na cewa cutar sikila ko emasi cuta ce da kusan mutane miliyan hamsin ke fama da ita a duniya baki ɗaya dr manu ahmadu kwararren likita ne a asibitin ƙaura hasau da ke garin maraɗa a jamhuriyar niger fannin da ya shafi cutar ta amosanin jini ya kuma yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar take ana samun cutar emasi ko a gado ga uba ko a gado ga uwa ko kuma a gado ga uwa kuma ko ah, gado kuma ga uba a hada biyu kenan misali aka gado ga uba ko ga uwa nan ne take da ɗan sauki sauki amma in aka gada ga uwa kuma aka gada ga uba nan ne take tsananta daga nan ne muke cewa akwai abin da ake cewa ma got akwai heterozygote wadda aka gado ga uwa da uba gaba daya ita ce ake cewa ma got ita ce mai tsanani tafi illa sosai wadda aka gado ga mahaifi guda ita ake kira heterozygote ita ce mai sauƙi idan mutum yana da emasi to yadda Allah ya tsara mu cikin jinin mu musamman abin da ake ce globulin ruji wannan kwayoyin halitta waɗanda ke sa jini ya ɗauki launi ja su ne ake ce ma globulin rouge to cikin su akwai abin da ake ce ma nuwayo can tsakiyar su akwai wata kwaya wadda kamar ita ce ke bada umarni ga globulin to wannan kwaya ita cikin ma akwai wani abu da ake ce ma ADN kuma shine babba mai injimin wanda ke ba da umarni shine ke sa ana sarrafa komi a cikin kowace kwaya halitta ta biladam yana kumshi da abubuwa ake ce ma acid amine an tsara su daya biyu uku to wanda ke da imasi e baya da wannan tsarin na daya biyu uku gare shi sai a samu uku daya biyu ko a samu uku biyu daya to wannan rashin tsarin shi ke sa wannan mutane suna samun wannan matsala da ake ce ma imasi e sai dai dai ko ta yaya za a gane yaron da ya kamu da wannan cuta ta amosanin jini? Dr. Amadu ya yi karin bayani. Mahiwa dai ga yara ne ake saurin gane cewa akwai imasi. Mahiwa za su samu ciwon jiki musamman lokacin ɗari bayan wannan ana ganin kumburi na ƙawahu ko na hannuwa shine muke kira da horashi syndrome PMA za a gan shi ga yara. Amma ko wajen manya za a iya samun ciwon jiki sai ka iska mutum ya girma yana ta ciwon jiki bai san ko menene ba. to kamar masu wannan emasi mai sauki su ne sai mutum ya girma bai sani ba cewa yana da emasi sai ya kai shekara arba'in ma hamsin bai sani ba sai da an yi bincike za a ce mai yana fama da emasi bayan wannan kumburi da ake samu mafi yawa ana samun karamcin jini mamman dan asabe guda ne cikin masu fama da wannan cuta ta amosanin jini da aka fi sani da sikila ko emasi ya yi mana karin bayani kan halin da yake cikin kamar daga wasu annan gaskiya ciwon ya ɗaya matsa yana da shekara 20 sha biyar da zuwa ashirin da wannan lokacin tunda da mashi shi hannun lakwal da lakwal ga sanyi ba wace cikin wata uku na in yi zuwa ko bakwai ko shidda amma duk cikin wata ina in yi zuwa ɗaya ko biyu kawai duk ba lahiya ko na je sai na dawo ma gidan ba lahiya a shi kasuwan ne kawai ke ciwo kawai dai bayana shi ne ke yawan ciwo Allah ya hala an ta sosai tunda inda kwanta ni yiwa sai an azama dutsi ga baya an bunga na samanci sai an azama shi ga baya daidai ugu na ya rubuta ciki sannan kwana kwashe da na tashi kuma shi ke ciwon sai in sha ta haya sai kur sai kur ma na alluran magani wanga tsawon da tsoho ya yi ta ajiyewa ba yan kaɗan ba ne wallahi. suwa na nake jin suna yi min ciwo ko ina ko ta riƙe mana ƙahuwa ni bi ba ma na iya tahiya kuma ba musanta lokacin sanyi kuma da lokacin zahi yi in yayi yawa ƙarin jini so biyu aka yi mani. Kowace ranar ashirin ga watan da ya gabata na Yuni, Majalisar Ɗinkin Duniya na gudanar da ranar yaƙi da wannan cuta ta MRC ko sikila da nufin wayar da kan jama'a dangane da ta da ma irin kulawar da take buƙata. To shi ma dai Dr. Amadu ya yi ƙarin bayani kan illolin cutar. Ba shakka wanda ke fama da MRC yana iya samun idanu su yi masara ko in ce sauran jiki masara. Me ke faruwa a nan lokacin da kwaya halitta halitta ta jini wannan globin ya lalace sinadarin shi na ciki ai shine ke hitowa idan ya hito shi ke sa sai idanun mutum su dauki launin shi zai kamata kamar bayan mace ga mutum a dauki ba bayan ma bace a'a kwaya halitta wannan ce da ta mutu launin ta ya shi shine ke ta gudana a cikin jini yake sa jini jiki ya dauki wannan launin masara ana iya ganin wajen mai emasi ya zamanto jikin shi kuma ya kamu da wani ciwoce-ciwoce kamar ciwo na bakteriya haka su kurda muke faruwa wannan rashin gudun jini a cikin jikinmu shi ke sa su ma ƙwayoyin cuta su bakteriya su samu wuri na yaduwa wannan rashin gudana na jini zai sa su yadu har su kama wani lokaci su kama naman mutum ko kuma su kama kashin mutum mafi in suka kama kashi dole ne ma sai an yi tiyata an karkare wannan wuri da suka kama inda ana son mutum ya warke ita ma malama safiya uwa ce da take da 'ya'ya masu dauke da wannan cuta ta bayyana halin da take tsintar kanta da zarar cutar ta tashi biyar ke da kwai biyar ke da kwai masu ne uku da ke da wanda ya hokwasa musu kahuwa muna ta zuwa likita mun je galmi mun je danja kun ga masu hashe kahuwa guda ma galmi zuwa mu bi ana karkara kashi ta ga kuma muka je danja ita ma suka ce babu jini sai mun dawo nan mara muka dawo eh aka yi karin jini matsaloli dai ana abin su sai da Allah an magani eh, to abin ya taso yaro ya ta ƙugi da ciwon ciki wani biman ba ka da kuɗin sai ka da za kai ka sami su ka kai shi likita kun kuma ba ka da sai dai ka zamna tunda da ka je likita kuɗi ne yankan takarda da wani abu ma ai aiki ne kullun cikin a inda ta taso kuɗin nan ba ka kashe su kaɗan ba ka kashe hamsin nawa masu karkara kashi har ɗari biyu ma sai mu kashe sai mu kashe i ko ya kai shekara ashirin. zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyas Idi mai nasara ya tabbatar da cewa mutum ɗaya bisa hudu a ƙasar na ɗauke da wannan cuta. Ciwo ne wanda sai in ce maka yana da yawa nan ƙasashenmu na Afirka. Ya yi ƙamari ƙasashenmu. Nan ne Nijar in ka ɗoka wannan ciwo kamar muna da shi cikin kashi 25 cikin 100 duk ko duk sati in ce ma ko duk wata in an kai bincike bincike sai an samu waɗanda a ɗauke da wannan ciwon don haka nan game da irin wannan ciwon ne da yawa gwamnati ta ɗoki mataki na kafa musamman santar wanda ake cema santar national de reference drepanocytaire to tun bayan kafa wannan eh, santar ɗin wannan gidan na shan magani na ciwon amasanin kashi lalle abun yana zawa da sauki to da yake cuta ce da ake gadinta dr amadu ya ja hankalin matasa game da muhimmancin gwajin jini kafin aure e masu ba ta da kama wata allura ta rigakafi babu rigakafin shi guda ne muna cewa duk mai emasi in za ya aure ya yi bincike in dai mutum ya tabbace da emasi kada ya je auro wanda ke da emasi da in ya auro wanda ke da emasi ba shakka zai yi su samu da wanda ya gado ga uwa kuma wanda ya gado ga uba kenan ya samu wannan abu biyu ta wajen mahaifan shi Allah ka ba mu sa mai sama Allah faɗe azaba gobe Lady ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce cikin yara fiye da dubu ɗari uku da ake haifa da cutar duk shekara fiye da dubu ɗari biyu na nahiyar Afirka. madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin wakilinmu daga garin maradi salisu isa sunana azima bashir aminu da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu a wani shirin.